الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أحبتي في الله إذا أراد الله أن يكرم عبده أو أمته يسر له محبته وجمع صدره وقلبه لقبول صفاته ومضامين أسمائه ومن صفات الله جل وعلا الكرم والجود وجزيل الأعطاء والنعم واتصف بالشكر فمن شكره سبحانه يضاعف القليل من العمل فيضاعفه أضعافا كثيرة إن ربنا لغفور شكور وأقل ما يضاعف به الحسنة عشر حسنات والله عز وجل يشكر المؤمنين بجنات النعيم والمسلم لا يحتقر العمل مهما قل أو كبر لأنه لا يدري بأيها يدخل جنة ربه ولذلك كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم يقول ابن حجر رحمة الله عليه ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه فإنه لا يعلم الحسن التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها انتهى كلامه رحمه الله والمتأمل في كتاب رب العالمين وفي سنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه يجدهما ذكر ورتبا أعمالا ذكر أعمالا يسيرة ورتب علي عليها أجورا كثيرة وهي تفوق الحصر لعلنا نكتفي بمجرد الإشارات في هذه في هذه الآونة من ذلك أن الله عز وجل فضل التوحيد على جميع الأمور فالإسلام دين الفطرة ودين التوحيد وجزاء أهله الجنة قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة رواه مسلم وكان يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا كله في التوحيد والله عز وجل يثير على فروع العبادات التي يتكرر عملها في, في اليوم والليلة بتكفير الخطايا وفتح أبواب الجنان فالله عز وجل جعل الطهور شطر الإيمان وجعل السواك مرضاة له سبحانه وأن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ومن فرغ من الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال عليه الصلاة والسلام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام خطوات الماشي إلى الصلاة تكفيرا للذنوب والخطايا وجعل وجعلت الشريعة صوت المؤذن الذي يمد صوته أنه يثاب على شهادة كل رب ويابس له بذلك يوم القيامة وأن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثبتت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولفضل الصلاة وعلو منزلتها كان كان ثواب الأعمال فيها عظيما فمن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا والنزل كل ما يعد للضيف يا عباد الله والصلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله وحفظه حتى يمضي ومن حافظ على صلاة العصر ضاعف الله له أجره مرتين قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان أجره مرتين أخرجه مسلم ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها ومن صلى في يوم وليلة سنت عشرة ركعة بنى الله له بذلك بيتا في الجنة وشرع الله عز وجل في الصلاة أذكارا وأورادا أجورها مضاعفة يدل لذلك أمور من ذلك أن رجلا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع عليه الصلاة والسلام رأسه من الركوع قال الرجل اللهم ربنا ولك الحمد فقال عن ذلك عليه الصلاة والسلام رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أخرجه البخاري والتأمين مع الإمام عند قوله ولا الضالين يغفر لصاحبه إن وافق تأمينه تأمين الملائكة ومن قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أخرجه النسائي ومن قال حين ينصرف من المغرب اللهم أجرني من النار سبع مرات نجاه الله منها وإن مات من ليلته وإن قالها بعد الصبح ومات من يومه نجاه الله منها وكتاب رب, وكتاب رب العالمين نور مبارك من دنا منه ارتفع ومن قرأ حرفا منه فلحوا بكل حرف عشر حسنات وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن ومن أحبها دخل الجنة قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني أحبها فقال له عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة رواه البخاري ويقال يوم القيامة لقارئ القرآن العامل به غير الجافي فيه ولا الغالي اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر كل آية تقرأها أخرجه أبو داود والإسلام عظم عواصر الأخوة والمودة بين المسلمين ورتب الأجور الوفيرة على القيام بها فما من, فما من أحد من المسلمين يلقى أخاه المسلم فيصافحه إلا غفر الله لهما وإذا عاد المسلم أخاه لم يزل في خرفة الجنة قال الصحابة وما خرفة الجنة يا رسول الله قال جلاها رواه مسلم والكلمة الطيبة صدقة ومن شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط والقيراط مثل جبل أحد ومن شهدها حتى تدفن كان له بذلك قيراطان ومن أحسن إلى المسلمين ونصر دين الله نجا وارتقى في الدنيا والآخرة ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ومن كفل يتيما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين والساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه والمتصدق تعظم صدقته عند الله فالتمره يأخذها سبحانه ويربيها حتى تكون حتى تكون مثل الجبل ومن أخفى صدقته بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ومن قال لصانع المعروف جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء وإصلاح ذات البين من الرحم وغيرها أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ولعظيم حرمة المسلمين عند الله جعل الله أجرا عظيما لمن يبعد عنهم ما يؤذيهم حسا أو معنى قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس أخرجه مسلم بل إن الله عز وجل يشكر من أحسن إلى البهائم رأى رجل كلبا كان يلهث من العطش فسقاه ماء فشكر الله له وغفر له أخرجه البخاري وتكرم سبحانه وتعالى باصطفاء أذكار وكلمات معدودة جعل ثوابها عظيما فالحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله العظيم وبحمده من قالها غرست له نخلة في الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من مفاتيح الجنة ومن غراسها وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حبت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ملكه الله بتلك الكلمة كنزا من كنوز الجنة ومن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا عباد الله إن نعم, إن نعم الله على أمة محمد كثيرة وتترى نعم نازلة أخرى عند الخلق باقية ومن قال حين يصبح اللهم ما أصلح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه كما قال رسول الله في حديث أبي داود عباد الله بدعاء مع عمل صالح من قاله أدخله الله الجنة وأعاذه الله من النار قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار رواه الترمذي عباد الله في آخر كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه وتكرم الله بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه وعطائه في آخر كل ليلة في آخر الساعة كل يوم من الجمعة بإجابة, بإجابة دعوات بإجابة دعوات عباده وفي زمن الفتن عباد الله وتلاطم المحن محن يضاعف الله الأجور والحسنات فالقابض على دينه كالقابض على الجمر عباد الله من ضعف عن عمل فأصلح نيته وكان صادقا مع الله وكان صادقا مع نفسه أعطاه الله بكرمه وجوده أجر العاملين قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أخرجه مسلم ومن تمنى أن عنده مالا ليتصدق به نال أجر المتصدقين ومن أحب أحدا حشر معه ومن أحب الصحابة ورسول الله حشر معهم لأنه, لأن لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إنك مع من أحببت وقال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم أيها المسلمون الموفق فينا من فقه كرم الله وشكره وعمل بمقتضى صفاته وسابق إلى الصالحات والطاعات ليكون من السابقين إلى دخول الجنة ومن نوع أعماله الصالحة تنوعت لذاته عند الله يوم القيامة والعمل يضاعف بالإخلاص ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون فاستغفروا الله مولاي ومولاكم يغفر لكم وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم اللهم اغفر لي ما إله إلا يبون الكراري سنتبت الله ya Allah kai nadin kira da aminci ga fiyayyen halitta annabin rahma mai kira. da iyalansa da sahabbansa da ragowar muminai masu kyautata ayyuka masu kwaikwayo har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwana masu albarka idan Allah ta'ala ya nufi bawa da arziki a duniya da lahira sai ya kinta masa kaunarsa sai ya sa shi ya dinga lura ya dinga yin nazari ya dinga duba na tsanaki dangane da siffofin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala yana da siffofi wanda yake so mutum ya ribace su shi ma ya kwaikwaya kuma ya rubo da wannan sifar ko abin da suka kunsa domin ya samu rahmar Allah yana daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki Shi ne yana yawaita alkhairi ga bayansa, ba tare da ya ya gajiya ba sannan kuma idan suka yi aiki ko da ɗan ƙanƙani ne sai ya ninninka musu sai ya karɓa tare da cewa yayin da suke aikin akwai rauni a ciki akwai gibi a cikin aikin amma sai ya kau da kai ga wannan raunin sai ya cika musu ya cicciɓa su su kai inda ba su kai ba idan suka yi aiki dan ƙalilan sai ya gode musu ya yaba musu ya ba su lada kai wani zubin ma sai ya ninninka lada mutum ya aiki ɗan hikun nan amma sai Allah ya ka ya ba shi gugwabin lada ninkawar Allah subhanahu wa ta'ala tana farawa ne daga ninki goma yayin da mutum ya yi ƙwaya ɗaya mai kyau kan amma sai Allah ya ninka masa sau goma kai yana kaiwa yana kaiwa malala gashin tunkiya. yana kaiwa ba adadi saboda mai Allah ya karba ya yaba sai ya ninninka yana daga cikin godewar Allah da ni'imtawarsa da karamcinsa shine bayi su kyautata a duniya ya sakanta musu da aljanna ranar gobe alkiyama wanda inda a ce da aikin su za su shiga aljanna ba su shige ta ba shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da al'ummarsa kada su raina aikin alkhairi yake cewa kada ku raina aikin alkhairi ko kaka kai ko da ka hadu da dan uwanka ne ka saka masa fuska hadisin muslim ibnu hajar Allah ya ji da rahma yace wannan tushe ne a cikin musulunci bai kamata mutum idan ya haɗu da aikin alkhairi ya tsallake shi a shi sai manyan ayyuka yake baya yin kanana domin bai san irin aikin da zai yi ba Allah ya yarda da shi kamar yadda kuma a gefe guda kada ya raina sabon Allah ya a'a tunda wannan ba manya-manyan ba ne babu hadiri a kai ba matsala domin tana iya yiwa kuma Allah ya halakar da shi ta wannan gurin shi yasa idan kai la'akari da ayoyin alkur'ani da hadisai da suka zo za ka ga wasu ayyuka wanda ba su saka karatun karya ba amma Allah ta'ala ya sanya lada mai tarin yawa a kansu wannan yake nuna maka cewa ko da lokacin lokaci mai falala irin ramadan ya shuɗe to in dai har kana da numfashi to kana da wasu damammaki da ya kamata a ce ka yi wa kanka faɗa ta ribace daga cikin misali Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yaddarsa ga wanda yake yin aswaji ya sanya yaddarsa ga wanda zai alwala ya kyautata alwalarsa ya ce ma yayin da kake alwalar zunuban da ka aikata da gabbanka suna fita suna gushewa suna ɗigewa a ƙasa matsawar kai alwalar irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kai ya ce ma wanda ya kyautata alwala sai ya tashi ya a biyu to Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna hadithun hadithun ya sanya tattakin da bawa yake yi zuwa wurin da zai sallah shi ma kankare zunubai ne da kuma samun lada doriya akan aikin sallah ya sanya sautin da mai kiran sallah yake yi yayin iya inda aman sautin sai isa iya yadda kuma duk abin da ya ji shi ya masa shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama sandararre ne ko ɗanye. rayayye ne ko kuma daskararre ne hadisun muslim saboda daraja da matsayin sallah Allah maɗaukacin sarki sai ya sanya cewa duk wanda ya fita daga gidansa ko inda yake sana'arsa ko inda yake aikinsa ko inda yake zama ya tafi domin ya sallah to Allah ta'ala yana yi mai tanadin kabaki ma'ana zai samu wannan kabakin ranar gobe alfiyama. iya yadda ya yawaita zuwa sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kiyaye yin sallar la'asar a cikin jama'a to Allah zai ninka masa ladansa guda biyu hadisin muslim yace duk wanda ya kiyaye yin sallar isha a cikin jami'a to Allah zai ba shi ladan wanda ya raba dare yana yin sallah wanda ko ya iya sallatar eh, isha da addu'a duka a cikin jama'a to Allah zai ba shi ladan kamar wanda ya kwana yana sallah ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yace kai raka'a biyu kafin kai sallar asuba to ya fi alkhairi ya fi duniya da abin da ke ta alkhairi wanda ya kiyaye salloli guda goma sha biyu a yini da maraice gabanin salloli da bayansu Allah ta'ala zai gina masa gida a aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka na za mu ga wani zubin zikiri ne addu'a ce idan mutum ya yi amma sai Allah ya bada babban lada saboda yadda wannan addu'o'in suka kunshi kalmomi na ɗayan ta Allah wani cikin sahabbai ya sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu ya dago daga ruku sai mutumin nan ya ce rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi Allah ya nuna min mala'iku talatin da wani abu suna garaje wane ne zai fara rubuta ladan wannan addu'ar da kai hadisin bukhari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda liman ya ce wala bolin ya ce amin sai amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'iku to duk abin da ya gabatar na laifi Allah zai yafe masa wanda ya karanta ayatul kursi ƙarshen kowace sallah manzo Allah ya yace ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace duk sanda bawa yace ya Allah ka tsare ni daga shiga wuta har sau uku wutar da kanta za ta ce Allah kai wa wannan bawan naka alfarma kada ka sa ya shige ni kamar yadda aljanna za ta ce ya Allah wannan bawan naka da yake so ya shige ni kai mai alfarma ya shige ni yan uwa masu albarka littafin Allah littafi ne mai ban mamaki mai albarka haske ne duk wanda ya riko da shi sai Allah ya ɗaukaka shi a duniya da lahira wanda ya rike shi a matsayin hujja hujjarsa ba za ta taɓa zamtowa sako-sako ba duk wanda ya kiyaye umarni da hannun da ke cikinsa Allah ta'ala zai sanya albarka a cikin rayuwarsa duniya da lahira harafi guda ɗaya idan ka karanta lada goma to a cikin alƙur'anin ma za ka ga an fifita sashinsa a kan sashi misali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya so suratul ikhlas Allah zai shigar da shi aljanna ce ma tana kwatankwaci ko tana daidai da ɗaya da ɗaya bisa uku na alƙur'ani mai girma kyakkyawar kalma da za ka gaya wa abokin hulɗarka tana matsayin lada tana matsayin sadaka wanda ya halarci sallar jana'iza Allah yana ba shi baƙato lada wanda ya kai kwatankwacin girman dutsen uku wanda aka yi sallar jana'iza da shi kuma aka je aka rufe jana'iza da shi yana da manya-manyan lada guda biyu tamkar dutsen uhudu guda biyu wanda ya taimaki yan uwansa musulmi ya rufa musu asiri ya tallafa musu ya kawo musu da damuwa to Allah ta'ala zai kawo masa da damuwa ranar da babu wanda ya isa ya taimake shi sai Allah subhanahu wa ta'ala kai Allah ta'ala saboda karamcinsa da yabawarsa idan ka kyautata wa dabba ma sai ya saka a aljanna wani mutum an sa shi a aljanna saboda ya ga wani kare yana lallagi yana kokarin shan ko cin tabo wanda akwai ruwa a tare da shi sai Allah ya gode masa ya gafarta mai laifukan hadisin bukhari duk wanda ya salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da guda ɗaya ne to Allah zai masa salati guda goma ɗan uwa duka wayannan ina so in ce ni'imomin da Allah ta'ala yi wa majiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da iyaka dan haka mara rago shine wanda zai sha kulatin bangaro yayi watsi da duka wayannan abubuwan da aka faɗa da wanda ya kama da su ya tafi can yana sharholiyarsa har lokaci kuma ya zo ya rike shi ya zo kuma ya dana sani kuma dana sani ke ya ce ya Allah madaukakin sarki kai mana gafara ka yafe mana kurakuran mu Allah ka cika mana ni'imominka Allah ka karba ayyukan mu ka gafarta wa iyayen mu da malamanmu da al'ummar musulmi ya Allah madaukakin sarki ka sassauta mana halin da muke ciki Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah madaukakin sarki ka ba mu tsaro a ƙasashenmu da gidajenmu Allah duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa. Allah ka iya mana ba za mu iya ba ya Allah muna kamun ƙafa da sunayen ka tsarkaka da siffofin ka kyawawa Allah ka fi ƙarfin abin da ya fi ƙarfinmu. Allah ka taimaki yan uwan musulmi a Gaza Allah ka taimake su a almasjid al-aqsa Allah ka kare musu mutuncin su Allah ta'ala ka taka musu zalincin da Isra'ila take musu Allah madaukakin sarki ka labbafa mana Allah ka albarkaci zurriyar mu Allah ta'ala ka karba ayyukan mu ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallim al bashariyah al khair faqad amarakum Allah bi dhalika fi kitabihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila as-salati rahimakumullah